malama aishatu shin ko kina iya gaya mana kowa ya koya miki aikin kafinta wallahi aiki ban koye shi ba ko ina Allah ubangiji dai ya sani ba ban ta gidan kowa ba sana'a ta ta maza amma da ni wando na. sanin mai shi ta tama lokacin da an ka fara aikin gani dai ni fara shi A mutanen anguwa ana dariya na an mai san mahaukaciya sai a ce hey filana yan wata ban ta yannu dan ke ga waɗanda sun kai zaman ci maka taban ta har su bida bisa kanka wallahi duk mace daga iyawa ni na bata hanya tunda wallahi ni na ga maciya muna sayan katako muna buga sabi ka ba mutum lokaci kamar na sati guda ya zaka kahin satin nan ya iska kayan in mutum baka ci kayan shi ba baka iya ka samu matsala ciki ko muna sai da mantalulla muna kujerun ɗaki salon daidai karhin ka in tsohi kaka so kana samu sai mu gyara ma mu mare tafen su da su da mai sabi duɗai sannan kuma in sabi kaka su ma akwai to wani amfani kika samu a ciki eh, wallahi an samu amfani kwarai tunda wurin ga da ki gane ni ba ka kawo wani guntun katakon ka na hannu ka ce in siye kwai mu tsintsa wurin da nika zuba kuɗi na a bani katako dan ban sayan ɗa guda ina sayan ka waɗa hamsin haka kamar ɗaɗa ɗari dan ka kawo tallaka wata kusa wani kwal ban sayi ga hannu zuwa ni kai kamfani da aka saida shi a bani resi in sai in biya dala ta mutum biyu dai ni ba falan waɗanda kowa ya hita yanzu ya tahi yare da ni zamna da su da yawa dai fanni fanni yaro ya kai goma dai waɗanda kuma har wayo duk kowa ya tahi ya kama gaba ne eh amma yanzu kuma ina da kusan goma ko wani kuma ya san aikin shi in sahiya waye muna so mu shi cikakken gaskiya shin kin taɓa goga katako da kanki ina eh, yi zaman gogawa sai ni samu matsala bisa kan haka na samu cikin wani yaro nawa sai yarinyar sai ta gilma da ta gilma an ka ce wahala ta yi mini yawa sai ni bar aiki ina da wando na bule da riga ta bule in shigo in taho kuma yaro na in nisa ka ni gwada ma model na gado in ni gwada maka buga in ba daidai na ba na kuma in yayi daidai wada ni ka so na daga karshe kuma muna son mu shi wani irin kira ne zaki zuwa ga yan uwa mata mata kiran da ni yi musu mata su koyi sana'a dan mace da ba ta sana'a da ita da banza duddi yau in ka yi zamna ka ci sai abin da namiji ya baka akwai matsala Studio